An zaɓo mahalarta taron ne daga ɗariƙun Izala da Kadiriya da Tijjaniya da kuma Shi'a waɗanda suka haɗa maza da mata musamman matasa da malamai inda masana daga dukkanin ɓangarorin suka gabatar da maƙala da jawabai game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin juna duk kuwa da bambancin fahimtar su a sha'anin addini. Taron ya gudana ne ƙarƙashin shirin gudunmawar al'umma a tsarin wanzar da zaman lafiya na cibiyar Interfaith Mediation Center wadda ke samun tallafi daga hukumar USAID ta ƙasar Amurka da ke gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasashen duniya. Ahmad Tijjani Adam shine babban jami'in aikace-aikace na cibiyar. Ɗaya daga cikin ayyukan da yake mu shine mu ga inda za a samar da zaman lafiya. Wannan zaman lafiyan ya kunshi ta kowane irin bangare. wannan bangaren sai muka kalle shi ta bangaren addini ya za a mu iya haɗa malaman addini wanda suke da mabambantan ra'ayi a rage maganganun ɓatanci a wurin wa'azi da wajen abubuwa tarurruka domin a samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi idan aka samu fahimtar juna a tsakanin matasa kuma su malamai da suke wa'azantarwa suka bayar da kyakkyawan misali to na tabbatar da wannan abin zai dade su kuma mata su ne iyaye su suke haifan mu su suke da tarbiyya iyaye suka nuna cewa a irin maganganun da ake tsakanin batanci na addini baya da kyau to na tabbatar da yaro zai guji wannan abu Jibrin Abdulrahman ɗaya daga cikin samari mabiya ɗariƙar Shi'a na cikin waɗanda suka halarci taron. Da yake ni ina wakiltar abin da ya shafi ɓangaren Shi'a ne, dama mu a gaskiya kusan shi malaminmu yana da wannan tsari na a kusanci al'umma ba a nisanta da su ba duk shekara kamar idan wata maulidi ya kama to akan ware sati guda ya zama da cewa an gayyaci bangarori daban-daban na izala tijjaniya da kadiriya wanda za a ba su dama a ba su matsaloli su zo su tattauna a tattauna a wajen. A nasa bangaren Dr. Aminu Ismail Sagagi guda cikin masu makala a wurin taron ya ce haɗuwa irin wannan za ta yi tasiri a kan aikace-aikacen mayakan ƙungiyar Boko Haram da 'yan fashin daji da ke addabar sassan arewacin Najeriya a yanzu. Duk abin da mutum ya yi daga tunani ne abin ya zo ya yi shi. Ya yadda da wani abu ne ko ya gamsu da wani abu. To idan ana tattaunawa ana samun kuma wasu fahimtoci mutane suna sake buɗe tunaninsu su kuma aikace suna ganin amfanin sabon tunani wannan zai kawo canja kowane abu da ake ganin ya ɓaci a baya ai ba ma fiddare da samun rahama ubangiji wannan kamar dai wani zarafi ne ya zo na wani zamani kuma Allah da Allah zai ɗauke shi kuma za a dawo cikin kwanciyar hankali da natsuwa a ko'ina kowa ya abin da ya fahimta a cikin kwanciyar hankali ba tare da musguna wani ba kamar 'yan uwansu maza su ma matan da suka halarci taron sun sha alwashin isar da sakonnin da suka ji a zauren taron. ta inda zamu fara isar da sakonnan ta cikin gidajenmu tun daga kan mu zuwa ga kan abokanan zaman mu zamu ga musu zancen sabani tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya babu ita kuma wannan tattaunawar tana kawo mana girmama sabanin juna nan abin da yake kawo wannan abubuwan tashin tashin hankalin ai rashin zama a wannan tattaunawar ce malama fatima barau mai wake kenan guda cikin dimbin matan da suka kasance a wurin wannan taro mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.